An sashen Hausa ne na muryar Amurka a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. A ne Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa a kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma FM. Baya ga haka muna nan kodiyoshi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar hudu ga watan satumba shekara ta 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato shaɗe na safe kenan a nan washington dc a cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da rahotanni ke ci gaba da ɗora laifin halin da libya ke ciki akan ƙasashen birtaniya da faransa masu fafutukar tabbatar da zaman lafiya a yankin yammacin afirka na nuni da irin tasirin da yakin na libya ke yi a kan yankin idan ka duba yankin west africa kasan gane shi ba musan makamai ba mm. amma saboda yakin libya yau manyan bindigogi da harbaru da yawa ranar kasan gane yayin kuma da aka shiga yini na biyu a shirin tsagaita wuta a ƙasar siriya wanda amurka da rasha suka samar ko yaya masu fashin baki kan rikicin na ke kallon shirin ya zuwa yanzu kowane bangare da ya yarda cewa tsage a ta wutar yana aiki ko dai da an samu dan tashi yan harba a wasu gurare a cikin kasar siriya din za ku ji ƙarin bayani amma fa duka sai kun sha labaran duniya sannan ladan ibrahim wato ibrahim ayawa zai shigo da shirinsa na himma Assalamu alaikum masu sauraro. yarjejeniyar ta buɗe wuta a siriya wadda amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla ta kan kama a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amma rarraba kayan agaji a garuruwan da aka kama ɓangaren yarjejeniyar mafi mahimmanci ba ƙaddamar ba domin gwamnatin siriya ta dage akan cewa duk wani taimakon jin kai da za a kai birnin aleppo tilas a shirya da gwamnatin siriyan Ƙungiyoyin ba da agaji sun ce suna jiran samun tabbacin kare lafiyarsu ba wai kawai daga ɓangaren shugaba albashir kaɗai ba a'a har ma da sauran bangarorin da ake fafatawa da su. stephen da Mistura wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya bayyana wa 'yan jaridu a Geneva cewa tashe-tashen hankula sun ragu matuka sannan babu hare-haren jiragen saman yaƙi. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya tarbi an san suki ta ƙasar miyamma a fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Laraba. inda yake ɗaukin sauraron ra'ayinta dangane da matakan da amurka za ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta azawa wannan ƙasar ta kudu maso gabashin asiya wannan ita ce ziyarar ta farko a amurka matsayinta na ministar harkokin waje matsayin da ta samu bayan jam'iyyarta ta yi nasara zaben da aka yi a watan disamba kundin tsarin mulkin kasar na wato zamanin mulkin soja na kasar ya haramta mata zama shugaban kasa an san suki ta sha fama da ɗaurin talala na fiye da shekaru ashirin a kasar da aka sani da bama haduwarta da shugaba obama a oval office ana kallon shi a mai wato matsayin wani, wata ganawa da za ta kasance mai muhimmanci shawarar da gwamnatin mulkin sojar kasar thailand ta yanke na kawo karshen sharar sojar da take wa wasu farar hula a kasar ya sami yabo sai dai kuma a waje daya 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da wasu lauyoyi na kokwanton hakan suka ce muddin idan da gaske ake yi to mataki na gaba shine a ba da dama ko kuma 'yancin yin taro Firaministan ƙasar Prayuth Chan Ocha shi ne ya ba da wannan umarni na kawo ƙarshen zaman wannan kotun sojan a kan laifuffukan da ake da su da suke da nasaba a harkokin tsaron cikin gida da kalaman ɓatanci ga gwamnati da kuma zubar da martaba gidan sarautar Thailand. Jim kaɗan da ɗarewa kan karagar mulki a cikin watan Mayu na shekarar 2014, sojojin ƙasar sun kafa dokar ta ɓaci, amma kuma jami'an sojojin da suka kira kansu kwamitin samar da zaman lafiya da bin doka da oda ta karfafa dokar wucin gadi wanda hakan ya ba da damar yi wa 'yan ƙasa hukunci a kotun soja kuma tun daga wannan lokaci ne kotun ta soja ta saurari karar sama da mutum 1,500 wanda ya kunshi mutane sama da 1,800 a duk faɗin ƙasar kuma kusan dukkansu masu alaka da batun makami ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gobe alhamis idan allah ya kama ya takarar shugaba ta jam'iyyar ah, democrat tsohuwar sakatar kokin wajen amurka hillary clinton take shirin komawa kin neman zaɓe bayan kwatsam da ta bar wurin tunawa da harin ta'addancin da aka wani amurka a ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2011 da aka yi a birnin new york a ranar lahadi da farko ofishin yakin neman ta ya ce tsananin zafi ne ya sa ta bar wurin taron amma kuma daga baya aka danganta barin wurin da ta yi da ciwon pneumonia wato a turance kenan a sanarwar da aka gabatar mrs clinton za ta yi yakin neman zaɓe ne a greensboro a jihar north carolina a gobe alhamis idan allah ya kai mu domin tattauna beginta ga amurka a inda take murmurewa shugaba barack obama ya yi mata yakin neman zaɓe har ma ya ce yana ɗaukin zaɓen hillary clinton a matsayin shugabar ƙasa jiya talata shugaba obama ya yi wannan furici gaban magoya bayan jam'iyyar a birnin philadelphia a jihar pennsylvania Shugaba Barack Obama na Amurka yana da burin barin 'yan gudun hijira 110,000 shigowa nan Amurka a shekara ta 2017. Karin kimanin 'yan gudun hijira 10,000 kenan fiye da burinsa na farko, kuma karin kimanin kashi 30 daga cikin 100 fiye da 'yan gudun hijirar da aka bari suka shigo Amurka a bana. Kafofin yada labaru sun ce jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da wannan sanarwar lokacin da ya gana da kwamitocin harkokin shari'a na Majalisar Wakilai da na dattijai. lokacin da amurka ta bar 'yan gudun hijira masu yawan gaske shigowa amurka kamar yadda shugaba obama ya yi a yanzu zamanin mulkin tsohon shugaba bill clinton ne a 1995 lokacin da amurka ta yarda kimanin 'yan gudun hijira 112 suka kaura zuwa nan amurka a bara amurka ta bar 'yan gudun hijira 70,000 yin kaura zuwa nan amurka tana yiwuwa shugaba obama ya ba da wannan sanarwa a hukunce kafin ya halarci taron kolin da za a yi akan 'yan gudun hijira a lokacin babban taron majalisar ɗinkin duniya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne da ƙasar ghana yayin da ƙasar ke tunkarar zaben shugaban ƙasa nan da ƙarshen shekarar nan masu fafutukar tabbatar da zaman lafiya suna kira ga manyan ƙasashen duniya da su ɗauki matakan sama matasa ayyukan yi domin ɗauke hankulansu daga faɗawa cikin tunanin ta-da-tarzo ba jakadan zaman lafiya a ƙasar ta ghana irbad ibrahim ne ya yi wannan kira a wata hira da muka yi da shi a baya yayin wata ziyara da ya kawo mana nan ofishinmu mu amma ya fara bayani ne kan irin tasirin da yakin libya ke yi a kan kasashen yammacin afirka musamman ma ta fuskar safarar makamai idan ka duba yankin west africa kasan gane shi ba musan makamai ba mm. amma saboda yakin libya yau manyan bindigogi da harbaru da yawa ranar kasan gane so shi dai an yanke layi na yake-yaken nan ina mm. da imani eh, kamar da samu a magance wannan matsala amma yau da kullum an kai ma wasu kasashe hare-hare ana kashe-kashe kana ba da dalili ne Mm. Eh, ma wasu su zo su join kungiyoyi kamar isis da boko haram da al da sauransu mm. to ganin cewa eh, idan muka duba yanayin shekarunka kai matashi ne mun koma can kasar ghana kamar takamaimai waɗannan ayyuka kake yi kai a gashin kanka na matsayinka ah, na matashi na ganin cewa ka janyo hankulan ah, matasa da su dinga shiga harkokin da suka dace ba na kamar shiga kungiyoyi gana muna alfahari da Najeriya kuma muna kwaikwayo da Najeriya PDP hmm. da APC zaben da aka je aka yi shekaran da ya wuce hmm. shi yana riyawa kamar za a yi samun tashin hankali hmm. uh, so shi uh, tairu Jega, Professor tairu Jega da kansa ma ya zo kasan Ghana na shi ilimi da yake da nashi da nashi gudunmuwa kan da ya gana mu ko mu samu mu jefa kwarya ba da wani tashin hankali ba mm. kan da najeriya ta yi so shi ne jakada na zaman lafiya ma wannan zabe ko jefa kuriya da za yi saboda shi na yawan zuwa jami'u kan da ya matasa kai musu wannan zance na zaman lafiya kungiyoyi na addini kungiyoyin kabilu mm. idan ka je ka san gane kan bace irba kowa ya san abin da nake yi eh, ban tar numfashinka ba kaman kana nufin akwai dan rade eh, radin ko kuma fargabar cewa za a iya samun tashi hankali kenan a zaben na gana da yake yana da alaka da hukumomin tsaro kasan Ghana na kama akwai alama domin kungiyoyin fati biyu muke da gaggan fati biyu mm. akwai NDC da NPP kuma a tarihin mutunan muka zama demokratiya 1992 mm. kowane shekara takwas ana sake gwamnati wannan karo yan adawa na kamar lokacin su aka kuma su da ke nan kirke da ragamin mulki suna kama a'a shugaban kasa ata mills wa'adin shi bai iya ya kammala ba so shi suna su wa'adi na farko ke ga so shi kowa na ga kamar idan ka duba tarihin jefa kuri'a ko zabe ya kamata su lashe zaben da za jefa kuri'a na suwa kenan yan adawa da kuma babban fatin da ke rike da ragamin mulki so shi mun samu labari kamar ana shigowa da makamai Eh, ya sa an razana kasan gana baki daya mun san kuma hare-haren da suka gudana daga burkina faso da kuma ivory coast kasashen da ke kewaye da ghana so shi akwai fargaba eh, ya kamata zuwa damse eh, kokarin da za a yi duka kan da dai bayan zabe ba samu wani tashi hankali za mu samu za mu cimma gori mm. a naka tunanin kana ga kamar su menene manyan matsalolin da ke addabar matasan kasar ghana rashin aiki yau kasan ghana jami'unmu na da yawa wanda ke graduation su fito jami'u da yawa waɗanda suka kammala jami'a kenan dubai mm. ba ka ya kirga su amma gwamnati ta dogara abin da take fadi wai embargo ta dogara hannu kan dokan mutane wurin eh, aiki wato eh, kamar hana eh, fawar wani abu ko a sa takunkumi an sa takunkumi kan mm. saboda shi yau ga izan matasan da ni da ke da alaka muke hira yau da kullum Eh, abin da suke faɗi ne shine idan sun samu makamai ayyukan da aka hana sun da su doki karfin tuwo su samu wayannan ayyuka so shi na je USAID na dan zanta da manyan Amurka da ke nan wurin na ce ya kamata USAID da sauran international donor agencies sun su mm. duba su taimaka ma Afirka mm. domin idan matasa na zarne kara zube wani zai kawo musu wani ra'ayi ya tusa musu wani mugun ra'ayi da su karba da su yi na'am da shi su je ko ko marhaba da shi su je su eh, kai ba ma ba mai ko ko su wani tashi hankali so shi eh, matsalan da ke mutan kasan gane ke kalubalanta hasatan matasa shine rashin aiki mm-hmm. eh, kuma kan da turawa ke fadi the devil will always find work for the idle hand mm. hannun da kenan babu aiki shaitan zai samu masa aiki so shi matsalan da muke da shi kenan daga kasan gana hada kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu Irbad Ibrahim kenan ɗaya daga cikin jakadun zaman lafiya a ƙasar ta Ghana yayin da ake tunkarar zaɓe. To daga Ghana sai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cima ƙasar Siriya wacce kuma ta shiga yini na biyu a yau kan wannan batu abokin aiki na ladan ibrahim ayawa ya tambayi mai fashin baki malam sani inuwa da ke kano yadda yake hangen makomar kasar ta siriya a nan gaba amma ya fara mai bayani ne kan yadda yake kallon wannan yarjejeniya eto eh kamar yadda ake na ga dimistowa yana faɗa har zuwa jiya din nan cewa an samu ci gaba na wato tsagaita wutar ko daidaita su 'yan adawa sun yi korafin cewa an ɗan samu 'yan matsaloli nan da can kamar yadda su suke cewa ita ita rasha wadda ta saka cibiyoyi na tsaro a hanyoyin shiga da kayan abincin kamar tana kawo tsaiko yayin da ita kuma take cewa hakkin gwamnatin siriya ne ya zama na cewa duk abin da za a yi sai da saninta musamman duba da cewa ga alama ita gwamnatin siriya da ita rasha din suna zargin cewa kila iya shigar da wasu abubuwa na makamai a wannan kayan agaji to amma dai kowane bangare da ya yarda cewa ta wutar yana aiki ko dai da an samu dan tashi dan harba a wasu gurare a cikin kasar siriya din tun da gashi mm, mm. duka bangarorin biyu sun yi ittifakin cewa tsagaita wutan ya fara tasiri me kake gani zai kasance makoman kasan nan kusa-kusa? To ga alama dai dukkanin bangarorin suna bukatar wannan hali da ake ciki na tsage ta wuta din. To amma ina kyautata zaton yadda ita babbar ya Amurka misali ake ganin kamar ta ɗanyi sassauci a wannan yakin da ake a ƙasar Siriya. La'alla an yi sa'a nan da zuwa farkon shekara mai zuwa abin ko ya kawo ƙarshe ko kuma ya zamana dai an samu wani kwakwaran ci gaba na zaman lafiya a ƙasar syria din wadai da yake su 'yan adawa na ƙasar suna ganin cewa kamar amurka ta ba da su inda suke ganin kamar ta miƙa wa rasha ragamar ƙasar syria a hannunta inda ita rasha ana ganin tana da sojoji a syria fiye da dubu ashirin yayin da ita ƙasar amurka tana da guda ɗari uku ne ko ba ma a cikin kasar Siriya ba amma a kasashe makwabta. To ya kake ganin dangantaka za ta kasance kuma tsakanin eh, Turkey da da da Siriya ta bangare guda Rasha da da da Turkey akan wannan maganar na Siriya tunda kowane suna da rawar da yake takawa. eto eh da ga alama dangantaka za ta yi kyau tsakanin ita turkey da rasha tunda suna da abin da ya hada su musamman halin da ita har yadda dangantakar rasha idan eh, da dangantakar amurka da taki ta kasance wadda taki yanzu tana neman dada kusanci ga kasar rasha kuma abu na biyu duba da cewa dukkaninsu suna da bukatu a kasar siriya din ita kanta kasar taki daga dukkan alamu ta gaji da halin da kasar siriya take ciki so da haka akwai yiwuwar a sami daidaito a tsakanin su ko dai da yake a daya hannun kasashen larabawa irin su saudiya da kasar da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna da ra'ayin da ya ɗan saba da na kasar uh, ita turkiya a kan kasar uh, siriya to wani batu kuma shine yadda kasashen musamman kasashen uh, larabawa suke da bambancin ra'ayi a nan kusa-kusa me kake hasashe game da makomar shi bashar al-assad to makomar bashar al-assad dai daga dukkan alamu dole tana nan dole dole shi haƙuri da yadda take din saboda abin duk da ya jawo wannan dogon takaddama ai shine shi bashar al-assad ya ke yarda da bukatun 'yan kasar 'yan adawa na kasarsa din kuma babu mamaki din yadda ita rasha take amfani da karfinta a siyasar siriya din babu mamaki ya zama na cewa shi bashar al-assad alalakalla daga nan zuwa wani lokaci dai ya ci gaba da zama a kan wannan kujerar musamman yadda su yan adawa din sun dan sassauta a matsayinsu na cewa sun yarda ya zauna amma dai ba zai yi sake takarar shugabanci na kasar ba wanda wannan ma dai wani ci gaba ne a fage na siyasar kasar kuma siyasar kasar da generally a iya cewa mace ce da ciki ba a san abin da za ta haifa ba yawwa na ji daɗin wannan eh, kammalawa da kai cewa mace da ciki da na so in ce maka eh, ba za a hasashen abin da ya faru a sudan ta kudu kwatankwacin haka ya faru a syria ba na araba kasar eh. kasar musamman sanda su wato yan adawa din a suka a rarrabe kuma suka ci karfin gwamnatin kasar a wasu bangarori to amma yanzu duba da yadda aka wato fitar da ƙungiyar annusura da makamantansu aka sa su a sahun 'yan tawaye wannan ya rage wa su 'yan adawar karfi kuma a lokaci guda din dai su 'yan adawar har zuwa yanzu ba su da cikakken haɗin kai ɗari bisa ɗari na tunkarar gwamnati kuma kasashen da ke mara musu baya musamman ita babbar yaya amurka wato ana ganin cewa tana tana saskowa a kan matsayinta a kan rikicin kasar siriya din ba kamar yadda yake a farkon rikicin ba. Malam Sani ina kuka saurara a su da Ladan Ibrahim Ayawa. To yanzu agogo a nan birnin Washington DC na cewa sha ɗaya na safe ne da kusan minti goma sha takwas. Har yanzu dai ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkanmu da haka da ma saurara ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin yake cibis ne da wata baiwar Allah 'yar asalin kasar Ghana amma kuma ta share shekaru da yawa a birnin New York da ke nan Amurka kuma kila ku yi mamakin irin sana'a da take yi a nan New York din. Hausawa sun ce waka baki mai ta tafi daɗi. Bari bakwar namu ta fara mana da gabatar da kanta da kanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. lalle kuwa ni ne hajiya sa'a mai huran aljanna to ina da biyu nike tare da shi ana kira na kande ana kira na hajiya sa'a duk wanda ka kire ni da shi zai daidai sannan a kuma ce mai hura mai huran aljanna to hasi an kara da mai huran aljanna kwarai ko lalle Allah ya ba mu iko mu samu mu sha huran aljannan nan in sha Allah za ku same shi daidai fiya ga yadda kake zata. To ya yi kyau. Shin tun yaushe hajji aka zo Amurka ne? Ok, ina Amurka nan na kai na 20 wurin 20 wurin 22 years da kenan. Da kika zo nan? eh insha Allah ke kadan kika zo koko da mai gida aka zo a ni da mai gida na ne amma ya riga ya ne zuwa nan ya yi kamar four years garin ga ya komo gida Ghana ya zo ya sadu da mu kuma ya komo ya komo da kaman shekara ɗaya eh, tukunna ya mini hanya ne kuma na zo insha Allah tun daga wannan lokacin kuke nan kenan insha Allah to kukan leka gida gana insha Allah na je gida gana su daya na yi niyan sake komawa Allah bai bani ikon komawa ba amma yanzu haka ina da niyya amma mai gida na dai in ce ya jajje ya ga so hudu ko so biyar to yara suna nan ne ko kuwa an same su aka maishe su gida gane ne To muna da yara biyu gida gana sa'annan muna da biyu nan. Amma biyu da muka samu nan kuma ɗaya na da shekara takwas na biyu na da shekara biyu muka koma da su gida gana Shasa sun yi kamar wurin shekara goma sha daga gana sa'annan muka komo da su sa'annan suka zo dai vacation suka kuma koma. sannan na biyu shi na farko da muka samu nan ya komo yanzu ya komo nan da zama ya zo ya kare college kamar wurin two months ago insha Allah zai kuma ci gaba nan zuwa wata guda zai sake ci gaba da education shi in Allah ya yadda. To Allah tabbatar da alheri. Eh, kafin mu tsunduma mai ta magana iyalai duk da yake cewa da mai gida kika zo ko kuma shi ne ya kawo ki daman duk abin da za a yi tsakanin mata da miji sai an shawara me ya burge ku har kuka ci gaba da zama tun daga wannan lokaci har kawowa yanzu me yake jin ya ya burge ku da ke da mai gida kuka ta zama hannan har wannan lokacin she in ce dai zaman mu nan ga abin da ya bar muka ci gaba da zama nan saboda dai rufe asiri ana samun rufasiri yadda za a yi a tallafa ma yara su samu ilimi shi ya zaunar da muna amma kuma muna fatan alheri in Allah ya biya mana duk bukatunmu insha Allah za mu koma gida in Allah ya na ji ana miki lakabi da hajiya sa'a mai hura hakina ana karawa da mai huran aljanna da kika zo sana'an hura yake yi ko dai haka ake kiran ki ne daga gida ko ko dai kina sana'an furen ne anan babu shakka da na zo nan ne nike sana'an hura amma tun daga gida dai akwai sana'u da na yi abin da ya kama kaman kunu na kanwa da kunun samiya da dai wadansu ababa dai abincinmu na gargajiya sa'annan dai da na zo nan kuma ina aiki shi na continue da aikin hura amma da me ke yin huran nan hajiya sa'a duna na ga ba gero nan ba dawa ba maiwa in sha Allah akwai maiwa da maiwa ko nake yi kash ya sa'ada ka ta nan domin ku lokaci ya daga mun hannu masu are ajin da ya sa ake samun maiwa ko geron take sarrafawa take sarrafa wannan hura nata yanzu amadin mu tamu ya sa mai huran aljanna da cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah take sai mu ce a gaida ladan da hajiya sa'a mai kura, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko na yau ya fito ne daga hannun Muhammad Bashiru da Mare Yola da Shehu Bashir Fulani Kamaru da Muhammad Habibu Abubakar Gombe suka ce salam BOA Hausa. Da yake yau ne ake gudanar da bikin babbar sallar layya muna mika sakon gaisuwar barka da sallah gare ku da daukacin musulmin duniya baki daya da fatan Allah ka sa mu kammala shagulgulan bikin sallah lafiya. Haka zalika muna fatan yan uwanmu matasa sun amsa kiraye-kirayen da ake musu akan tukin ganganci da sunan nuna murnar sallah ko aikata ba daidai ba da abin ubangiji yahane ya hane mu da aikatawa irin su zina da dangoginsu shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi da sauransu don gudun haduwa da fushin ubangiji allah ya sa mu gana baɗin baɗi da amin wani saƙon kuma ya ce salam boa hausa da fatan kun yi sallah lafiya muna taya yan uwa musulmi murna ibadar sallah lafiya da fatan allah ya maimaita mana kuma allah ya ƙara mana zaman lafiya a najeriya amin daga abdullahi waziri ma'aikacin civil defense da alhaji murtala a basu mai shadda kwanta gora Rabiu Awal mai faci gidan maɗi da Abdullahi Saraki Tangaza da Shu'aibu Diamond gidan maɗi da Shu'aibu Adam Bagwai da Shu'aibu Abdullahi ɗan geɓe Sokoto duk a tarayyar Najeriya suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa. da fatan duk ma'aikatan kun sun yi sallah lafiya kamar yadda muka yi sallah a nan garin gidan maɗi lafiya bayan haka muna taya al'ummar musulmin duniya murnar yin sallah lafiya da fatan Allah ya karɓi mu baki ɗaya Allah ya sa muna cikin masu ganin tabaɗin baɗaɗa daga ƙarshe muke cewa da fatan za a ci naman sallah lafiya Maryam Abubakar kuwa ta ce salam BOA Hausa da fatan kun yi sallah lafiya muna ta 'yan uwa musulmi murnar ibadar sallah lafiya da fatan Allah ya maimaita mana kuma Allah ya kara mana zaman lafiya lafiya a Najeriya amin. Daga Nasiba Luwanu Ibrahim London a garin Muba, jihar Adamawa, ta ce Assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kun yi sallah lafiya. Ina yi wa ɗaukacin musulman duniya baki ɗaya barka da sallah. Allah ya nuna mana tabaɗin baɗaɗa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Daga Shehu Adamu Rijau da gida Mai Wadar Rijau da Nura Sani Bena. To yanzu ga Nazir ya dawo da labarai a takaice. yarjejeniyar da buɗe wuta a siriya wadda amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla ta kan kama a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amma rarraba kayan agaji a garuruwan da aka kama ɓangaren yarjejeniya mafi muhimmanci da ba a ƙaddamar ba domin gwamnatin siriya ta dage akan cewa duk wani taimakon jin ƙai da za a kai birnin aleppo tilas a shirya da gwamnatin siriyan shugaban kasar amurka barack obama ya tarbi aung san suu ta kasar yammar a fadar gwamnatin amurka ta white house yau laraba inda yake daukin sauraron ra'ayinta dangane da matakan da amurka za ta dauka na ɗage takunkumin da azawa wannan kasar kudu maso gabashin asiya shawarar da gwamnatin mulkin soja kasar thailand ta yanke na kawo ƙarshen shawarar sharar soja da take wa wasu farar hula a kasar ya sami yabo sai dai kuma a waje ɗaya 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da wasu lauyoyi na kwankwanton hakan suka ce muddin idan da gaske ake yi to mataki na gaba shine a da da dama ta 'yancin yin taro. Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat, tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka, Hillary Clinton take shirin komawa yakin neman zaɓe. Bayan haka, kwatsam ta bayan haka kwatsam ta bar wurin tunawa da harin ta'addancin da aka kawo nan Amurka a ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2011. wanda aka yi a birnin new york a ranar lahadi da farko ofishin yakin neman zabanta ya ce tsananin zafi ne ya sa ta bar wurin to amma kuma daga baya aka danganta barin wannan wuri nata da ta yi da ciwon mai daukan pneumonia da turanci shugaba barack obama na amurka yana da burin barin 'yan gudun hijira dubu ɗari da goma shigowa nan amurka a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai masauro baki daya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan zango na uku a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a yini yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya ta gabatarwa da julie lazar gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu aidin muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe da halima wato da usman kenan